Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘yan uwa barka da rana kuma barka da yini. Insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu yi magana ne akan yadda za ka canza ko yadda za ka yi chatting da kowane yare da kake so da shi a duniyar nan maybe Hausa, Igbo, Yarabanci ko kana da aboki a ƙasar yarbawa ko a kudu ko a ina ne kuma a ce Balarabe ne ko a wata ƙasar yana can ko Germany ko China yana yana can to zaka iya chatting da shi cikin kwanciyar hankali da yarenka zaka ringa rubuta masa shi ko kuma yana gani da yaren da yake ganewa da yawan Allah yadda tutorial din mu zai magana ne akan wannan bidiyon amma da Allah ku ɗan danno ku ɗan yi ƙasa ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa kafin mu fara zan dan baku mintuna kaɗan barka da dawowa cikin shirin insha Allah so yanzu za mu fara za mu yi amfani da wannan na WhatsApp zan yi magana da shi da Larabci in ya so yadda za mu gwada abun gashi nan na kamo mutum ɗaya wanda zan yi magana da shi da Larabci yana Sudan zai yana ba mu ansa mu kuma ba mu muna rubuta masa yana ba mu ansa in Allah ya yarda na san haka za mu gane abin sosai yadda za mu fi gane yadda ake yi sosai da sosai so zaka iya yi da wani mafawa ba dole wai sai da balarabi ba fa zaka iya nemo wani mu yanzu mun nemo wanda yake Sudan ne saboda yadda ku bakin da larabci ne za mu yi da shi mu muna rubuta da Hausa ko da Turanci shi kuma yana ba masa so kai ma zaka iya zuwa ka nemo mai abokin ka can yana wani kasan ko cana ko ina ne inda ya danganta da inda yake yana yi yana baka kai ma kana mai da mashi dansa to mu shiga cikin bidiyo misali za mu yi na larabci yanzu tsaya idan da farin in ka shigo haka misali kamar haka idan ka shigo za ka zo za ka danna wannan wajen setting ɗin na sama wannan inda ka kamar an yi alamun wannan na setting sai ka danna shi haka idan ka danna shi za ka shigo to za ka shiga wannan zaɓin na farko inda aka rubuta language sai ka shiga to idan ka zo kowane keyboard za ka gani cewa misali guda ɗaya yake bayarwa shi nan guda ɗaya yake bayarwa za ku yi haƙuri za ku ga sakuna suna shigowa um, za ka ga keyboard guda ɗaya dan sai ka zo wannan ƙasa inda aka rubuta R keyboard sai ka danna idan ka danna shi a haka Then sai ka zo sai ka nemi yaren da kake so. To misali ni yanzu tunda ina so zan yi magana da Larabci ne, sai in ɗauko, sai in taho ƙasa, in taho, in taho, in taho, in taho. Zan zo in nemi Larabci. Gashi nan, gashi na nemi Larabci. To a Larabcin ma kala kala ne. Kaga akwai Larabci ɗan Egypt, akwai Larabci dan Sudan, dan ina ne. To ni yanzu wanda zan yi magana da shi yana Egypt, eh, yana Sudan. So zan yo ƙasa a haka kun gani ga Saudi Arabia ga Sudan ga Sudan. So sai yanzu sai in danna wannan zaɓin na Sudan. To in ka ƙare nan ka danna sai ka dawo sai ka danna don. In ka danna don shikenan mazanin nan guda uku na gefe waɗannan nan sai ka danna wajen. In ka danna nan sai ka dawo nan ƙasa inda aka rubuta translate sai ka danna. English nan wajen ya rubuta maka Arabic. Nan ya rubuta maka English nan ya rubuta maka Arabic. So a yanzu abin da ke faruwa shine sai ka zo sai ka ɗau wanne kake so. Nan ne yana nufin cewa ka rubuta da, da English shi kuma nan yana nuna maka gashi nan Arabic. So misali ni yanzu gashi zan tambaye shi salam. Gashi zan rubuta masa salam. Ka gani ya je masa a, ya je masa a, a Larabci ni kuma na rubuta shi ne da, da, da yare na Turanci. Gashi nan yanzu ya gani. To bara ku ga yanzu zai dawo da amsa. Zai tunanin kamar ban san yauwa. Ka ga? Ka gani? na rubuta salam ya rubuta wa alaikum salam. Gashi nan to yanzu bara ku ga. Gashi na ci gaba how are you misali. Ni ban iya bai san ban iya Larabci ba gashi nan amma shi tunanin shi yanzu nan aya ni ma ashe ina jin Larabci. Ka ga ni ne abun akan ya da sorry. Ayya sorry sorry sorry sorry. Na samu okay. Um, na ga dawo yanzu haka gashi nan na danna ko so yanzu zan rubuta gashi na rubuta gashi kaga na rubuta how are you ni da turanci na rubuta shi kuma ya gani yanzu da larabci shi ni ma ina jin ni ma ina jin larabci gashi nan yana gashi nan nace ya wa alaikum salam nace how are you kaifa shi kuma yana cewa ana bikair so yanzu zan ce masa misali bari na dan dogon lissafi kai kuma da wannan madannan guda uku nan zaka zo ka danna sai ka ƙara dawa nan wajen setting sai ka zo gashi English ga Arabic to yanzu ne duk muna yi muna chatting da shi yanzu zan gaya masa misali in ce masa ina so in zo Sudan um ga So da haka shi a tunaninsa gaba ɗaya a ce ni ma a ah, ashe da balarabe shi ma yake bai san cewa babu abin da na sani a larabcin ba. Kawai gashi nan ina rubuta da turanci na shi yana rubuta da hausa shi kuma yana rubuta mun yana min translating yana turawa. Gashi nan ya rubuta ya kai ya gaya masa to yanzu shi kuma zai gani. Sai ga ya dawo ya bada amsa. To yanzu za mu gwada wani abu guda ɗaya. Yanzu nan kar ku manta ku gani da English nake tura masa. shi kuma yana dawo yana min translating da larabci ya tura. So misali a ce kuma ni yanzu English ɗin ma wahala yake min ban iya English ba to ya zan yi? To again dai zaka ka ƙara dawowa cikin wannan wajen setting sai ka dawo nan gashi nan language again sai ka ƙara dannawa nan wajen sai ka ƙara sa keyboard add keyboard sai ka dawo. Idan ka zo yanzu sai ka zo ka nemi a ah, to ai ni English ɗin ma ba iya ne ba. To tunda ba ka iya English ɗin ba to kuma akwai yaren Hausa again a ciki. Sai ka ka taho, ka taho, ka taho, ka taho, ka taho. saka jaho misali gashi nan duk yaruka kala kala yaruka ba yaren da ba za ka zo ka gani ba gashi nan ga Hausa sai ka danna gashi nan Hausa to Hausan ma gata nan guda biyu akwai Hausar Ghana akwai Hausar Najeriya to ni ai Hausar Ghana Najeriya zan ɗauka Hausan mu Najeriya da ashe akwai ta Kano ita ma zan ɗauka dan gashi Hausan Najeriya gashi na sa ka gani na kunna ka ga ya rubuta maka multi language waye typing to yanzu zan danna to yanzu ba ku ga bambanci keyboard din yanzu zai zama duk guda ɗaya amma kuma zai zaka ga da yadda zai kasance yanzu gashi na danna ga shi na sa don in ko kula yanzu na yi satan yare uku ga English ga Arabic ga Hausa ko so yanzu zan fita in na dawo to yanzu nan in kun kula inda ake dandanna a bada space space din nan za ka ga rubuta maka IEN da ya rubuta dot yana nufin kenan English da Hausa it means that wannan keyboard din guda biyu English ne da Hausa a cikin shi yanzu zan yi translating bara ku ga abin da zai zama za ka dawo nan wayannan wadannan guda uku za ka da ka danna sai ka ƙara dawa translate ɗin nan sai ka danna shi ka gan shi to nan wajen ba gashi ba ɗazu ya bani zaɓi guda biyu ka ga yanzu zaɓin yadda ya koma yana ya nuna cewa akwai hausa akwai ingilishi da nake ita sannan akwai hausa to misali yanzu sai na dawo na danna hausa sai na ƙara dawa nan wajen yanzu sai na ƙara danna sa translate yanzu ya yana zama da shi da hausa sannan shi kuma ya duba min da larabci again shi ma in ƙara gaya masa cewa salam tunda dai abu ɗaya ne dai salam gashi nan kaga ya tafi assalam da hausa na rubuta yanzu saboda na riga na setting din shi da hausa to zan ƙara da again misali dai in ta gashi nan hausa sai na ce sai in ce masa misali barka kaga kaga na rubuta masa barka maybe da da, da hausa ni na rubuta barka to matsalar da ake samu a wata da yawa ba ta yiwuwa saboda sai ka je ka rubuta ah, me sunan shi sai ka je ka rubuta da hausan ma ka zo ka ga ka rubuta shi kuma ta ma kasa ganewa saboda wata hausan gaba ɗaya kun san cewa turanci ce ko wata hausan turanci ce gaba ɗaya misali yanzu ka ga yanzu na rubuta na ga na rubuta mishi ɗazu ka ga yanzu na rubuta na rubuta mishi how are you ta kawo ya kawo ansa. so abin da yake da sauki shi abin da yake shine idan duk yaran da kake so zaka zo ka gani a zaka zo nan wajen nan ka rubuta nan ka sa ka mai da shi English yanzu ka zo ka danna Kaga yanzu Ingilishi da Hausa shikenan. Yanzu kawai sai ka zo maybe mutumin yana can yana rubu yana yana ina ne sai ka zo ka sa masa maybe good morning maybe shi good morning. Kaga ina kwana ga shi nan ta tafi. So duk yaren da kake so ko haka ka ringa zuwa kana jujjuyawa. Yanzu da a ce da Aliyu ɗan Yarbawa nake za ku gani gaba ɗaya na dawo da ah me sunan shi na dada da Yarabanci nan, nan, nan na sa Hausa na sa Yarabanci ko English ba zan ɗauka ba. In rubuta da Hausa ta sannan ita kuma ta mayan da ita da Turanci. So ga nan kala kala, ga nan. Nan ma in ba su ishe ba akwai wasu ma a can su ma duk za ka je ka ɗauka duka. ga yarika nan kala kala ga yarika nan sosai wanda duk ba su shaka ba za je ka ɗauka a cikin wannan um, so yanzu tambaya ta biyu na san da za ta iya biyo baya shine to ana iya misali shi yanzu ka ga yana rubuta min da larabci to ina iya kafin na zo waje na in gan shi da yare na ka ga ya rubuta min da larabci ina so in gan shi da hausa to ya rubuto da larabci ni kuma ina so in gan shi da hausa maybe kaga yanzu ni ina dan na fahimci maybe da larabcin yake rubutawa in ko kula da wani abu za ku ga ina ƙara bashi ansa da larabci To sai kuma misali ni ba na jin Larabcin gaba ɗayan ba. To idan ya rubuto da Larabcin akwai hanyar da za a yi kafin ya zo wajenka ya maimma da shi da yarenka kai kuma sai ka maimma da, sai ka da shi da, me sunan shi? Da Larabcin ko kuma ko da wani yaren kake so. So wannan shine bidiyon da yi na gaba an ka kafin abin ya shigo cikin wayarka. Sannan kuma kai ka bashi ansa shi kuma ya je a Larabci yadda ba zai taɓa gane cewa. ba wai kai kake rubuta ba kuma kana ma fahimta abin da in zai rubuta maka shafi kaza akwai su ma hanyoyi da dama wayanda za su yi saboda ka in ko kula ma yanzu ka ga na rubuta masa da hawa ayu ya turo min sannan na tura masa menene da Hausa ina kwana ya ƙara damun da dishi a wajen shi nan yana zuwa ina kwana shi ma gashi ya ƙara dawa da menene sahabin nur ko wane ne ni ba dai larabcin to gashi nan dai so yanzu wannan shine na bi to idan yanzu na zo na ga dama a haka so zamu zo zamu fassara wannan ita kuma ta dawo zuwa yaren da muke so mu wannan shine karshen bidiyon nan yan uwa a danna da Allah mana alamar subscribe a ƙasa sannan ka a danna alamar kararrawa sannan idan bidiyon ya burge ka kada kuma ta ku danna like yadda zamu samu mu na biyu